وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب أسعار الربع بابي ما أبو تاكي ربعي ألا والربع إن كان معه من ولد الزوجة man kad mana ha shi ka zo ne na ainihin miji in ka na ma'abu man min wani in tare da shi akwai dan matar a gane mace ta rasu ta bar mijinta ta bar ɗanta ko 'ya'yanta ‘ya'yanta ta ɓangaren shi ne ko ta ɓangaren wani a gane ku miji a nan wajen zai cina zai ci rubu'i zai cikin hudu man kad mana wanda suka hana shi cin cin rabi eh, wani kulle zaunatin aukantara ma adamin auladi fi ma kudira to wannan kuma ka zo rubuhi shi ne ka zo ga kowace mace ko biye da ɗaya ma adamin auladi tare da rashin yaya mutum ya mutu ya bar matar shi ba shi da yaya to za ka ci daya cikin hudu fi ma kudira da abu da kaddara wa zikir auladin banina yu'tamat haisu itimadina kaula fi zikirin walat wato ambatan jikoki ƴaƴan da su ma ana dogaro da su idan babu ƴaƴa din akwai jikoki to jikoki su ma suna iya hana ainihin mutum daga cin kawo mace daga cin ainihin rubu'i da koma cin sumuri miji daga cin rabi ya koma cin rubu'i ta madina alkaula fi zikirin walad inda muka dogara da magana a wajen ambatan ƴaƴa in muka ce ƴaƴa jikoki ba ƴaƴa ne Ba in babu 'ya'yan da mutum ya haifa to jikoki sun shiga ciki a kolo ina cewa wa rubu farko ne min asnafil warasa shi rubu'i kaso ne na mutane biyu daga cikin nau'i nau'i na magada fardu zawji farko kaso ne na miji in kana ma awwaladu sauja. in tare da shi akwai da na matar awwaladu waladu ibnin laha ko kuma ɗan ɗana ta sawa'un kana waladuha min az-zawj aw min ghairi shin daidai ne dan daga daga ainihin mijin ne ko daga waninsa wa fardu zawja aw zawjat ko wannan rubuhi shine kaso na mata ko kuma mata da yawa kunna muta'addidat idan sun kasance suna da yawa ma adam waladi zawj tare da rashin da dan ko kuma dan dana shi na'am sawa'un kana a wani zai ghayriha shin daidai ne daga gare ta ne kuma daga walinta Kullum kullu zalika bil ijma' wannan gaba ɗaya da ijma'i malaman fiqh da kauli ta'ala saboda Allah ta'ala ya ce in kana lahunna waladun falakum kuma rubu mimma tarak idan ya kasance suna da da to suna da rubu'i daga abinda kuka bari na wa qawluhu ta'ala Allah da ku in har yana da da to kuna da rubu'i daga abinda suka bari da kuma yadda Allah ke cewa Wani wannan rubu mimma taraktum su matan aure suna da rubuci daga abin da kuka bari in lam yakul lakum walad in ba ku da yaya wa qawlun nazim wato maganar shi mai tsara waje din wa rubu ila akhiril al-ayat cewa da ya rubuci har zuwa karshen tuka ai walin zauj ar-rubu ai miji yana da ɗaya cikin hudu in kana aure min walad zauja in tare da shi in tare da shi akwai ainihin mijin matar walad eh, waladu zauta suna akwai dan matar manyan nau'u min nafsi ila wanda zai hana shi cin rubi a cin nafsi zuwa rubi wal walad zakan kana aw unsa shi ne namiji ne ko mace ya lam yakun bi mani'un min al mawani sabiqa in babu wani mani'u daga cikin mawani da suka gabata hatta law qama bi mani'un kana wujuduhu ka adami har ko da ma mani'u ya tsayu gare shi to samuwansa kaman kamar shi shi wala yin zamun an nufi wato ba zai kange ainihin miji daga rabi ba wa qawluhu wa zikirin al-awlad ne, banin mutamar cewa da an batan ya'yan ɗa ana dogara da wannan 'ya'yan ɗa su ma kamar ya'ya ne ila zuwa ƙarshe ma'anahu haisu na wujud da walad wato inda muka dogara da samuwar yaya fi hajabi sawj min an a wajen kange miji daga rabi zuwa rubu'i na aidan wujudar waladin ibli sai muka dogara shi ma da samuwan ya'yan da suna matsayin 'ya'ya ne wa mu wai wujudi da kuma rashin samuwansa da annahu kal walad fil irth domin shi jika wato dan da kamar ɗa ne wajen gado wal hajab wa ta'sib kamar ɗa ne wajen hajab wajen sha makancewa da kuma wajen ta'asubanci ijma'a ga zuwa malamai amma kaddamna kamar yadda muka gabatar وهل الولد المذكور في الآية العظيمة يشمل ولد الابن حقيقة wato shiddan da aka ambata a cikin Qur'ani ba a ce a cikin aya shin ya kunshi dan da hakikatan ko har samu wani wanda ya tsayi wanda zai kange shi daga samun wannan aiki zama to samuwan shi kamar babu ne kamar ɗan ya zama kafiri kaga ba zai kan dalilin da zace rabo ba ɗan ya zama kafiri kaga nan samuwan shi kamar babu ne eh na'am askari الشهر الثالث بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب العزة والاستبراء للذهب إلى إبدا لكم استبرائي الحامل يبرئها wadu hamli ita mace mai ciki abin da ke kubutar da ita shine ta sauke cikinta idan ta haife shi kenan, saboda Allah ta'ala ya ce wa ulatul ahmali ajaluhunna an yaga ana hamlahunna ita mace ma abociya ciki ajalin su zuwa abota ciki shine su haife cikin su ma kana wada'atu mukallakan aw ghayra mukallakan matakar ta haife shi da cikakken halitta wato an halice shi ko kuma ta haife shi bai halitta bai cika ba duk dai saboda idan ta haifi ɗa ko halitta ya cika ko halitta bai cika ba kawai shi kenan ta gama idda wani gane ku? na'am وتعتد الحرة الحامل arba ta ashirin. wato ita mara ciki ita ce ha'il ita mara ciki tana yin inda wani ka hamile ce ha'il yawa sun ha'il ita diya mara ciki tana yin idda na mutuwa wata hudu da kwana goma idan mutum ya mutu ya bar matarsa matan na bata da ciki an gane ku za ta yi idda za ta yi ta kaba wata hudu da kwana goma walau ne kai ko da budurwa ce ko da mutum ya mutu ya bar matar shi budurwa za ta yi idda wata hudu da kwana goma aw sadira kai ko da karamar yarinya ce za ta yi wata hudu da kwana goma aw ya isa ko tsohuwa ce wacce ta dai ba tsammani daga al'ada saboda tsufa ta kai shekara saba'in sai miji ta yara su, ko shekara sittin da biyar miji ta yara su, to ita ma za ta yi wata hudu da kwana goma wa alal madkhuli biha haidatu ita kuma ce ita ce ta kafin ya rasu za ta yi haila illa an takuna A adatu tumuriha aksara min ash-shuhuri sai dai ya kasance al'adar tsarkinta ya fi yawa fiye da wata fiye da watanni in ya zama to ita takan yi shekara ɗaya kafin ta yi jini fa taktasiru alaiha sai ta taƙaita a kan wata hudu da kwana goma wala amatu bi shahrayn wa khams layali ita kuma baiwa ba za ta yi wata biyu da kwana biyar za ta yi wata biyu da kwana biyar ita baiwa wa kitabiyatu ta kalmuslimi kalmuslima ita kuma kitabiya kaman ba mutum ya auri kirista ko ya auri ba yahudiya kaga tana ƙarƙashin musulmi ko to ita ma kaman musulma ce idan mutum ya rasu za ta yi wata hudu da kwana goma wasila ta tazurbu bi salatu hayyiyya wanda ce a'a za ta yi tsarki da haila uku za ta yi jini uku in ta kasance madukula biha in ta kasance wacce aka take ta wa illa fala shay'a alaiha in ba haka wato babu komai a kanta in ba take ta ba to hamila in mijin da rasuwa sai ta haihu misali kuma yi da akwai akwai zanga da yin aure a yanzu ko da jini tambayar da yake wai mace mai ciki an ce da zarar mijin ya rasu sai ta haihu shi ke nan ta gama ta kaba to idan haka ne ta gama ta kaba idan jinin na zuba ba wannan zuban jinin bai hana auren sai dai mijin dai ba zai take ta ba wanda sabon mijin sai jinin ya tsaya shi ne kawai بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وبطلت ابتداء بمن كان بمن بان كافرا wato sallah ya ɓaci da koyi da wanda ya bayyana kafiri ne idan ya bayyana cewa mutum ya yi koyi a cikin sallah sai yi bi limami ashe limamin kafiri ne to sallah ya ɓaci. a umra asal an gane to ya wannan magana ka bi mutum sallah ka ɗauka musulmi ne shi sai bayan an idan da sallah sai ya bayyana kafiri ne yaya sallah sallah ta yi an gani domin ka ɗauke shi musulmi ne sai daga baya bayyana kafiri ne an gane wani ku amma da ka san kafiri ne a matakin farko sai ka bi shi sallah ba ta an gane wannan ana cikin sallah sai kuma sai bayyana su ai zai iya yiwa irin kawai irin jahilin nan ne kawai ya sa dan kwalliya ne a gani zai yi wa jahili ko dan bid'a ne kawai ya sa bai san ma bai san hadarin abin da ya sa ba za ka doka yin musulunci ne gashi na cikin fatiya ga liman zai fatiya ya karantawa da kuma sura nan a wani rahatin asali dole daga kashi a masallaci musulmi ne sai in ya bayyana cewa ya yi rinda an bai wani yi saboda haka idan ka bi sallah za ka ɗauka ka bi musulmi ne to daga bayan sai ka gane kafiri ne to nan gaba kada a bi shi sai a guji gaba na matan gane ka zahirin abin da bai mutu zarye faɗa Allah ya masa rahama na cewa idan ka bi kafiri sallah ka da sallah sai dai a matakin farko amma a matakin ƙarshe sai da aka idar to sallah ta yi a wurin mura'atar ko kuma mutum ya bi sallah sai da aka idan sai gama shi ya bi sallah ashe limami ya ce na batan gane to wannan sallah ba ta to amma wannan a matakin farko mutum ya bi ta ba sallah amma sai da aka idan sai gama ce to shi kawai a ka'ida namiji ya bi yanzu ne ya bayyana gare shi an gane wannan ko eh sun samu mushkila ko mata maza mata maza wato mutumin da yake da al'auran namiji da mace yana da al'auran namiji yana da al'auran mace ko ba a rinjayen da kowanne ba idan bangaren namiji idan bangaren mazakuta shi ya rinjaye ya zama namiji in bangaren mace ne ya rinjaye ya zama mace to sai zaman to an duba an ga cewa da bangaren kutar da bangaren ta duk karfin su daya to wanda ya zama mata maza an gane ku irin wannan a irin wannan idan ka biyi sallah wato kamar yadda mai mutasar ke cewa idan ka biyi sallah sai daga bayan ka gano to baka da sallah in yana yaro in yana yaro iyayen suna masa wanka kuma yana fitowa ba wando yana kaza yana kaza za a gane sunan shi da labari wannan za a amfani ke eh? ba wani abu zai bayyana gare ka ba kurin bayan ana cikin sallan ko an yi idan misali ce wani bayan labari ya zama. su ci ai wani da yake muku limanci ba kamar gari ai mun zauna gida ɗaya da su yana da al'auran maza yana da al'auran mata in ya gada ma ya yi fitsarin kafarki in ya gada ma ya yi ta zakari kuma yana da nono irin na mata an gano wani ku to kowane bangare ya gada dama yin amfani da shi a cikin shi zai amfani da shi ya gada ma yau ya zama mace ya gada ma gobe ya zama namiji <laughs> don wannan musamman a wannan zamanin na mutane wani zai yi ma wani kage misali ya ce shi kula kulla mashi shari'i yana sai batin shi misali yanzu ya duba ai idan idan ya ce mata maza sai a je wajen likita ya duba daga ce mata maza zai ba shi kenan ba ai shi ne mata maza ne shi dole ne dai likitoci su yi wani abu in an duba wanda ya fi rinjaye sai a kashe ɗayan a gari in bangaren matattaka ya birin jihar sai a kashe bangaren namiji bangaren namiji ne birin jihar sai a kashe bangaren mace a ga sai yi aure yana so yi aure in kuma za ka iya auren shi a haka na'am aw nuna ko kuma mahaukaci an bi mutum sallah daga bayan an idar da sallah sai yi bayyana mahaukaci ne to kenan ya yi limanci labi labiya kenan da ya yi limanci ba bai yi limanci da hauka ba sai da ya gidan da sallah gaba ya ce ka san kowa da kuma sallah ka san bai da hankali sallah ta yi kai dai a sanin ka ka bi mutum mai hankali sallah dan daga baya ya bayyana ma ka shiri sai a guji gaba aw fasikan bi jariha ko kuma fasiki da gabobinsa an gane wannan ayi ka bi mutum sallah sai ka ga mutum da ya fasiki da gabobinsa wato yana ƙarya da harshen sa, yana rungumar 'yan mata yana kaza yana kaza to irin wannan hali misali mutum yana da shi a gane wato fasiki da gabobinsa to shin fasiki idan ya yi sallah shi karar kashi ya sallah din sallah ta yi to iya ma wani sallah ba to wannan matsala matsala ne wanda malamai suka yi sabani a kai shi fasiki da gabobi da har in yi sallah sallah ta yi to idan ya yi limanci ga wani ma limanci yi. an gane wani ko an kawo malamai suna ka kawo asarai sarakunan nan da suka yi mulki bayan kula fa'u shidu sun tafi a cikin akwai sarakuna ne. kuma sun yi limanci ga mutane manya-manyan sahabbai sun bi su a gane ku sawa'un wannan fasikanci fasikanci ne ta bangaren aƙida akwai wanda yake bid'a gairu mukaffira misali mutum ya bi irin khawarij kaga dan biriya ne shi amma bai kafirta ba kaga duk dan biriya yana wato biriya ce wanda mufassaka ko mutum ya bi ba mutar zile misali kaga wannan biriya ce mufassaka sai dai idan biriya ta kai shi yayi rinda to a nan wajen ba za a bi sallah ba an gane wani ku to saboda haka idan mutum ya bi fasiki da gabobinsa wannan ba wai fasiki ta bangaren aqida bane gabobinsa ne yana zina ko yana shan giya ko yana tsariya an san shi ko yana ruguma yan mata an gani ka dai wannan shi karan kansa in yi sallah sallah ta yi to haka ne ya jagoranci sallah ka bi shi sallah ta yi akwai ka'ida wai man so har salatu hu li nafsihi so har da gairi duk wanda duk shi karan kansa yi sallah Allah ya amsa to dan ya mawa limanci ba sallah ta yi idan wannan su suna yin tahaziri ne saboda kada ya misali ya ga idan ba abin shi shi su ne ko wani gudun shi ta wa ya daina su sun ce da ne ba tahaziri ne fadalat fadalat tahaziri za shi ka kubi shi amma ce ta ɓaci fahimtar su da suka biya maka au ma'amuman ko kuma ya bi sallah ya ɗauka mutum liman ya shi mamu ne ko kuma mai hadasi din ta'abbada idan yana hadasi da gangan mai hadasi kawai yana zaune ko kuma ya yi alwala kawai sai sa kiri kuma ko kuma yana sallah kiri-kiri za a ji ya yi rihi kuma ya ci gaba da sallah to in an ga mutum irin wannan to a kwata-kwata baya halatta a sashi limanci ba tunda yana wasa da addinin addinin kashi balai addinin mutane a gane yayi au alima mutammu to daga idan an fahimci cewa mutum yana wasa da addini zai yi rihi in yayi rihi kuma ya ci gaba da sallah to baya halatta bi sallah to ya hukunci mutum ya bi shi bai sani ba idan mutum ya bi shi bai sani ba sai a guji gaba amma zahirin abin da ake faɗa nan wajen kawai kai ka bi shi sai aka gaya ba ka sake sallah kawai eh, eh. au alima au au alima ko kuma in ta'ammada wato a kai sallah a bayan mutum mai hadasi idan da gangan yake da gangan zai yi hadasi kuma ya ci gaba da sallah ko kuma bai koyi da shi ya san da haka bai koyi da shi ya san da cewa ya yi hadasi to ba ya halatta ya ci gaba da koyi da shi wa bi ajizin an rukunin? da mutumin da ya gajiya daga rukuni rukuni guda biyu ne akwai rukunin kauli akwai rukunin fili. rukunin kauli kamar kabbarar harama bai iya yin kabbarar harama ba mutum da ya gajiya daga kafaran harama baya halatta ya mutane limanci ko kuma rukunin fili kamar ruku ba zai iya yin ruku ba ko ba zai iya yin sujada ba a gane in ma saboda rashin lafiya da saboda haka saboda rashin lafiya baya iya tukawa ya yi ruku ko sujada to baya halatta ka bi shi wahali ma, ko kuma ya sani a gane ku wa bi ajizin an rukunin au alima au eh? illa kalqa'i au ilmin hu da mutumin da ya gajiya daga rukuni ko ya gajiya game da wani ilimi shi jahili ne shi ya gajiya game da ilimi abubuwan da sallah ba ta yiwuwa sai da ita ya gajiya bai santa ba an gane ku to irin wannan tunda dai abubuwan da sallah ba ta yiwuwa sai da ita bai sani ba in ka bi sallah ba sallah eh wanda ya gajiya daga rukuni ba ka cewa ba na ce mutum ya gajiya kuma kashi ya sani ya zai mutum ya gajiya kuma ya sani eh? ya gajiya daga rukuni a ilimi ko ya gajiya game da ilimi a gari bai san komai akan sallah ba illa kal qa'id bi misri sai dai kamar misalin mutumin da yake a zaune yayi sallah ga irinsa idan a nan wajen idan mutum ya gaji ya ga wani rukuni zai iya yin limanci ga irinsa a wajen a inda maliko mutum ya kasa ruku zai iya limanci ga irinsa wanda ba sa iya ruku mutum baya iya sujada zai iya limanci ga irinsa wanda ba sa iya sujada a gani su malikiya ba su dauki hadisin nan ba wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ba shi da lafiya inda baya iya miƙewa ya yi imanci. an gane ko wanda sahabbai sun gashi a zaune suka miƙe har ya nuna musu zauna ya ce an sa liman da idan a yi koyi da shi idan liman ya yi kabbara kuma ku yi kabbara idan liman ya yi ruku ku yi ruku an gane ko idan liman ya ɗago kuma ku ɗago kada ku ɗago wasu ya ɗago idan liman ya yi sallah a zaune kuma ku yi sallah a zaune ga baki daya a gane ai kaga wannan hadisi ya nuna idan liman ya gajiya daga yin sallah a tsaye sai ya zauna to kuma ku zauna to su a wajen malikiya sun dauka wannan an shafe shi a gane ai to hadisin da suka dauka ya shafe shi shine hadisin nan da suka suka ce manzo Allah yana cewa la ya umman ahadun minku ba ji jalisan daga yau kada wani mu daga cikin ku ya ƙara limanci bayan a zaune kowa zai limanci in ka san a zaune kake to kakai limanci ga mutane amma wannan hadisi bai inganta ba <coughs> hadisi bai inganta ba misali da ifi ne an gane ku saboda haka su a malikiya wanda yake zaune wanda ba zai iya a cika rukuni ba ba zai iya ruku'u ba ko ba zai iya sujjada ba ba zai iya sallah tsaye ba to ba zai yi limanci ga mutane masu lafiya ba sai dai yi limanci ga irin shi Eh, a ɗauki shi liman yana zaman, ɗan zai yi ba. Yanzu ya nemi na ƙasa da shi, da yi illa fil qa'id da yusri sai dai kawai da yusri sai dai mutumin da yake a zaune ya yi limanci ga irinsa wanda su ma a zaune suke wannan ya halarta eh? ilimin sallah ai sallah shi abin da yake wajibi shi ne sallah din ya san abin da ke da alaƙa da sallah akwai masu ra'ayin cewa abin da ya haɗa mu ya faru abin da ya raba mu sai ka samu musamman a kasuwanni ya ga makota ne haka an san wani ɗan shi a ne ko kuma ƙura'ani ne amma haka sai a gabatar da shi sai a gabatar da shi ba ya halarta suka ga ahalin suna za a gabatar da rubabbe an san wannan ahalin suna yanzu ma ɗauki a ɗauko rubabbe a ɗauko ɗan ƙala ga ɗauko a ɗauko na shi'a a bashi limanci kuskure ne wannan da Allah Thank you. إرشاد السالكين إلى أخلاء المصلين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم المخالفات الخاصة بأماكن الصلاة ثانيا نبي اتخاذ القبور مساجدا wato قبر kaburbura a matsayin يا زمان تو قبر kaburbura a ringa yin sallah manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce Allah ya tsine ba Yahudawa da Nasara so da ki kaburburan annabawa su ya zama wajen su jada. Maza abubuwan nan guda hudu dukansu sun yi a akan haramta rike kaburbura ya zama wajen su jada. وأما عن حكم الصلاة في تلك المساجد التي أما دنجل إذا كنت يصلى أو إنما مسلاتان وإن أقول قبر برا إذا يزمن توم مسلاتي أقول قبر برا يا يا كنت يصلى أشكيوزو قال العلماء أجيك أما لما يسنشي كان الرجل يدخل ذلك المسجد in ya kasance mutum yana shiga wannan masallaci ajalin tabarru bil kabar kawai saboda yayi tabarruki da kabari yana shiga masallacin dan yayi tabarruki da kabari da kuma ma'abocin kabarin wa al-awd da kuma neman taimako ga ma'abocin kabari da neman karbuwa wala shakka fi mutlan salati babu shakka game da bacin sa. tunda ya je yana bautan ma'abocin kabari kenan ko nam wa amma in kana rukun al-masjid min ajli as-salat amma idan ya kasance yana shiga masallaci ne saboda yayi sallah kawai sallah yake zuwa yi zaɓa jumhurin ulama ila karahatu salati fi tilkal to jumhur na malamai sun tafi zuwa ga karahancin yin sallah a wayannan masallatan ذلك فيه تشبه باليهود domin wannan a cikinsa akwai kamanceceniya da Yahudawa da Nasara su Yahudawa da Nasara su ne masu yin sallah a kaburbura idan aka samu musulmi yayi to yayi koyi da su Balkan ya yakunu zalika baban li dukhuli ila ta'zim al qubur a wannan yakan zama to goba na shiga zuwa ga wa kaburbura walwuku da aukawa cikin shirka hakika al'imam ibn tabiya ya tabi da ibn qayyim ɗalibinsa zuwa ga bacin sallah eh, idan mutum yi sallah a masallatai wanda akwai kaburbura ibn tabiya na ganin sallah ya baci haka nan ɗalibin shi ibn qayyim amma shekul albani ya ce sallah ta yi amma baka ruhi ne sallah bai ɓaci ba an gane ku Allah ya shi ya sani eh. akwai ya eh. halatta ba a gane in dai har waje makabarta ne in lokacin sallah ya yi ya kamata mutum ya bar wannan waje ya je masallaci kada ya sallah a wajen in dai mutum ya yi sallah ko da akwai wasu ɗakuna a makabarta din baya halarta mutum ya yi sallah a wajen saboda wajen sunan shi makabarta ba a so wa kuma sana eh. shi ne abin da mai mutar da ya cewa idan mutum ya mace sallah in dai mutum ya san mace ce ba sallah sai ya san mace ce shi mai mutar da ya ko da baka sani ba ba bayan an gidan sai ka sani Allah ya baci eh na'am arraddu ala zanari qawl jahiliya wannan gidajen da wasu suke ba da wasiya a birnin su eh gidajen su ya sallah ba magana yin sallah ba magana yin sallah in dai har an mai da gida ana birnin mutane a ciki ba za a yi sallah ba in lokacin sallah ya yi zai mutum ya fita kai je sarcen sallah wani waje zai mutum kuma can ne su can wani waje ya sallah Kuna bila Insha Allah. Ni na